daren 25 ga watan jumadal akhira hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1438 daidai da 23 ga watan march shekarar miladiya ta 2017 wannan shine majalisi na 32 daga cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin muhtasar al'ulu lil'ali al-ghaffar wanda malam muhammad nasir din al-albani ya yi aikin rairaye shi daga asalin littafin al'ulu na al'imamu shamsuddini al-zahabi allah ubangiji ya gafarta musu gaba ɗinsu wannan littafi yana karantar da mu ne gidan musulunci dangane da tabbatar da cewa allah subhanahu wata'ala ya ɗaukaka a kan halittu gaba gida." ɗaya ƙarƙashin nasoshin alƙur'ani mai girma da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama da fassarar malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai da na bayansu, Allah ya saka musu da alkhairi gaba ɗayan su a darasin da muka yi a baya malam yana kawo mana maganganu da yake ɗaukowa daga ɗaya daga cikin manyan malamai a cikin tabi'ai ko atba'u tabi'in amin wato Abdul Aziz ibn al-Majshu zamu tashi inda yace fa amma alladhi jahada ma wasafa ar-rabb min nafsi, wanda di yake musun abinda Allah Ubangiji ya siffanta kan shi da shi ta'ammukan yana mai zaƙewa wata kallufan yana ɗaukawa kanshi abinda ya fi ƙarfin shi faƙadista hawatu shayatun babu shakka wannan shaidanu ne suka wabce kafa shi suka ainihin wato girbe mai imani haifil ardi a cikin ƙasa hairan yawaye gari yana cikin ainihin rudani duk wanda kaga yana musun abinda Allah ya faɗa yana musun abinda manzon Allah alaihi salatu wasallam ya tabbata cewa ya faɗa kuma da sunan ilimi da sunan karantawa babu shakka wannan ya cikin rudi ne irin na shida kamar yadda aka samu akwai wani malami da ya gyare-gyare a littafin al-kashaf na az-zamakhshari ya mushi gyare-gyare da suna al-intisaf kitabul intisaf na ainihin wato wannan malami sunansa ya kwanta wani babban malami ne ba maliki da ya zo daidai kan inda zama shari a cikin tafsirin baƙar, ana buga littafin za a ga tare da shari din a yanzu irin bugun daɗin nan wannan ƙananan rubutun na ƙasa ƙarƙashin ayan nan ta bakara da shari ya zo fassara cewa ya takhabbatu shaitanu min mas sai da makshari yi halin nashi na mu'tazila Allah ya gafarta mishi ce wannan duka wahami ne da larabawa suke da shi rudani ne a cikin tunanin larabawa cewa ai aljani yana buge mutum don haka shi ne Allah ya yi magana da su da irin wannan al'adata su to da malamin zo daidai wannan gaba sai ya ce wannan abin da zamakshari ke faɗa shi kanshi alama ne akan cewa shi ma aljani ya buge shi ce duk wanda ka je na karyata irin wannan to wannan shi kanshi karyatawan to ɗaya ne daga cikin alamu a kwal da ni a shi, to shi ne wannan magana wanda duk ka je yana musun ƙur'ani da nassi na sunna to wannan babu abin da ke sa ya haka sai in shedani ya riga ya ruɗa shi kuma gani duk wanda ka je yana yin musun addini ko koyaye ne akwai wani ƙari na shedan da ke taya shi wannan aiki ba shi kadai bane ka kalla da kyau gani zaka ga al'amuran shi ba sa kama da na lafiyoyi mutane fa'amiya anil bayyin bil khafi sai kaga mutumin da ke yin wannan aiki ya makance baya ganin abin da yake a fili sai abin da yake boye yake yin cewa yana gani walam yazal yumli lahu shaytan shaytan ba zai gushe ba yana jan shi a jika yana mai talala yana zira shi hatta jahada qaulahu ta'ala har sai kaji mutun yana musun fadin Allah wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira kamar yadda dai shi al-allamatu zamakhshari ya ƙara yin musun fassara wannan aya abinda ayoyin suke nufi wasu fusaku a ranar alkiyama nadira suna cikin ni'ima ila rabbiha nadira suna diba zuwa ga ubangijinsu sai ce a wannan ila ɗin ba ila ce harafin jarra ba ji zamakshari ila ce mufradi na ala'u ila rabbiha nadira suna kallon ni'imar ubangijinsu haka ya fassara kaga yayi musun abin da yake tabbatacce ma'aluman min addini bi darura fa qala yace la yura yawmal qiyama sam suka ce ba za a ga Allah ranar kiyama ba wa qala al-muslimuna lin nabiy sallallahu alaihi wasallam alhalin musulmai sun ce da manzan Allah hal nara rabbana ya rasulallah suka ce ya manzan Allah alaihi salatu wassalam za mu ga Allah ubangijin mu kuwa sai manzan Allah ya ce musu hal tadarruna fi ru'yati shamsi shin kuna cutuwa kuna tureriya turere da junanku wajen kallon rana a wata riwaya yazo da kallon wata wato tashbihur ru'ya ne bin ru'ya yanayin yadda in mutum zai kalli rana ko wata babu yadda za ka ce wani ya tare ma ba sai ka lika to haka zaka ga Allah Ubangiji subhanahu wataala haka yadda Allah ya so a ganshi. Allah ka samu a cikin za samu wannan falala domin wannan falala ta ganin fuskar Allah za ta mantar da bayin Allah na aljanna gabaki ɗayan ni'imar da suke ciki za su gama duk wata ni'ima ma ashe ba ni'ima ba ce shine lillazina ahsanu alhusna wa ziyada wannan ita ce ziyada din ƙari akan kyakkyawa da Allah zai ba su Allah ka samu a ciki wannan hadisi eh, ya zo a lamba ta 119 a cikin wannan littafi ila an kala har zuwa dai shi ibn al-majishun yace wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama manzon Allah yace la tamtali'un nar hatta ya da aljabbaru fi haka da subhanallah manzan Allah ya ce wuta ba za ta cika ba za a yi ta zuba wa wuta 'yan wuta kafirai da munafukai Allah ka tsare mu ana ta zuba su tana lashe su tana haɗiɗe su tana cewa hal min mazid ya Allah ko akwai ƙari za a yi ta ɗiban halittu kafirai ana zubawa mutane da aljanu ya Allah ka tsare mu duk da haka bayan an gama zuba su gaba ɗaya wuta ba za ta gushe ba tana neman ƙari saboda haɗama irin na wuta fa ina lillahi wa ina idara raji'un tana tambaya Allah ubangijin kowa ya Allah akwai ƙari manzon Allah ya ce ba za ta haƙura ba sai Allah ya ɗauki ƙafarsa ya sanya a ciki Allah ne saka ƙafar shi a cikin wutar Fata ƙuli ta fara cewa ƙat ƙat qad ya isa ya isa ya isa wa yazwi ba'daha ila ba'd nan da nan sai ta cinye ta kankanci yadda kaga wuta na yi idan ta zo mutuwa ta zama yar kankanuwa ta zama yar kadan saboda daraja an kafa Allah da Allah ya saka ciki wannan hadisi ne sahihi jama'a to a matsayin ka na musulmi kada kai musu haka kar kuma ka ƙara wata fasara ka bashi yadda manzan Allah ya faɗa kai ba kai manzan Allah kaunar ya tsarkake Allah ba ba kai shi sanin Allah ba tun da aka yi fada ko haka yake kamar yadda ya fada a bisa fassarar da yake so a fassara a bisa yadda Allah ya aiko shi sai mutum ya ji kai in ya gazgata wannan shi gaskiya bai yadda ba sai ya kareta wannan hadisi shi ma zamu zo mu karanta shi a nan gaba a ainihin rakami na ɗari da ainihin wato 20 a lokacin zamu yi kokari insha Allah mu ji ƙara ƙara ganu malamai game da shi wa qala li thabit ibn qais haka nan manzon Allah ya ce wa sabit dan Qais laqad dhahika Allahu mimma fa'alta bi fi bariha wannan sahabi sabit dan Qais al-Ansari radiyallahu anhu wani bawan Allah ne daga cikin waɗanda manzan Allah ya faɗa mai cewa dan aljanna ne shi karara Allah ya jarabce shi da munin fuska yana da cin zanzana sai zama mata ba sa san shi kasan mata ba ruwansu ya yi aure har su biyu mata suna cewa ba su san shi sai dai a yi musu kulki su dawa mai da sadakinsu ɗayan ma da bahin fari ran da aka tare za Allah ya fito kawai ya ganta ta rabi a ƙofar gida wace ce wannan babu introduction babu kuma ta ce mashi la ana wala thabitu bin gaisu wallahi ba ni ba thabitu za Allah ya ce me zafi ruddi lahu hadiqatan ki mayan masa da gonar da ya baki sadaki shikenan aure mutu kuma dan aljanna fa jama'a da ka karka damu dan wata ce ba ta sanka sai ka ƙara gaba Allah ya hada ka da mai sanka babu dole wannan sahabin to Allah cikin hikimarsa wata rana aka yi wasu baƙi sai manzo Allah ya ba su baƙo su je ya kwana a gidansu suka je abinci ba zai ishe su ba sai suka kashe fitila suka babbakon ya ta ci ya ƙoshi su basu ci ba suna yin kamar suna sanya hannunsu a cikin kwanan wannan abin da ya yi manzan Allah ya ba labarin cewa Allah ya ji daɗin abu kuma har Allah ya yi dariya ta hikimar da suka yi don kada bakon ya kawaici ko ya ga shi ya zo ya cinye abincin gida mutanen gida ba su samu ba sai ya umarci mata sai ta kashe fitilar da gangan sai suka ci gaba da zama a cikin duhu kamar suna kai hannunsu cikin kwanan shi kuma bako yana ta cin abinci har ya samu ya kushi wannan abin ya burge Allah har manzo Allah ya ba labarin cewa Allah ya yi dariya kaga tabbatar da siffar dariya ga Allah sannan ya ce wa zakara kalaman wa zakara faslan tawilan fil ma'ana ya dai ambaci zance mai yawa a cikin irin wannan ma'anar rawahu abubakar al-asram al-imamu abubakar al-asram ya ruwaito shi baya ga al-asram haka ibn babba ya ruwaito wannan magana a cikin littafin shi mai suna al-ibanatul kubra haka ibn taymiyyah al-harrani islam Allah ya gafarta mishi ya hakaito wannan magana a littafin dar'u ta'arudul aqli wan naqal da littafin fatwal hamawiyatul kubra duka baka samu waɗannan zantuka a ciki sannan shi kuma al-athram a zahiri a cikin kitabu sunna kenan al-athram sunan shi al-hafiz Bakr, ahmad ibn muhammad ibn hani'in al-iskafi gidansu gidan badukai ne masu sana'ar dukanci ɗaya daga cikin manyan ɗaliban makarantar al'imamu ahmad ibn hanbalin na da littafi mai suna kitabu sunna wanda littafi ne na aƙida da kuma kitabu la'ilal mutumi ne da allah ya mashi baiwa ta ban mamaki ta basira har aka samu kamar yadda alhafidul mizzi ya kawo a cikin littafin tahzibul kamal da al'imamu alhafid al-khatibul a cikin tarihu madinatu salam tarihu bagdad da abdurrahman ibn al jawzi a cikin al-muntazim fi tarihil muluki wal umam duka waɗannan malamai da wasunsu suka ba da labarin cewa malam yahaya dan ma'inu jama'a ku malam yahaya dan ma'inu yana firgita da basirar da Allah ya yi wa Abubakar al har yana cewa yana cewa ahadu abawayil asram jinniyu ya ce din da aka yi asiram ɗin nan ba ɗan mutum da mutum ba hala a cikin iyayen shi akwai aljini ɗan mutum da aljanni saboda bala'in basirar shi matsala game da yiwuwar aure tsakanin aljani da mutum jama'a ba nan ne mahallinta ba tana da babinta a cikin akida da maganganu da malamai suka yi dayawa amma dai a takaice aure na shari'a bai halasta ba aure na shari'a tsakanin mutum da aljan bai halasta ba malaman fiƙihu sun yi waɗannan maganganu za ka yi kan littafin almoguni na ibnu qudama littafin majmu' sharul muhazzab na al'imamun nawawi littafin al na al a cikin malikiya kenan da tattafai dai da dama amma yiwuwar saduwa wadda ba ta aure ba tsakanin mutum da aljan to wannan malamai mu haƙiƙai sun tabbatar da yana yiwuwa aljani da mutum su sadu ko mutum da aljana su sadu irin saduwa da ɗaya namiji ke yi da mace kamar yadda mutum ai yana iya saduwa da dabba kuma ana samu ko kuma a cikin fikiyu da aka samu haka a wajen hukunci hatta dabba kashe ta aiki me yasa malamai suka ce a kashe dabba saboda ta iya yiwuwa ta ɗauki ciki is scientifically abin nan me za a ce ne ma da hausa possible Me yiwuwa ne a kimiyyance ruwan maniyin namiji mutum ya iya fertilizing ruwan maniyin mace akuya Me yiwuwa ne ta ɗauki ciki kuma ta haifar mutane wani jaraba ko ba haka ba da haka aka ce to in haka ta faru a kashe dabba ita ma wannan aka yake a fi ko kashewa suka ce akwai manganu ma kan shin za a ci ko ba za a ci ba ma takaita wani saboda shi ne asalin babu da muke magana ba dan dai magana ta zo kai ibnu taymiya a cikin majmul fatawa mujalladi na goma sha tara ya maganganu akan faɗin allah wastafrid man ta minhum bi khailika wa rijlika ko wa sharikhum fil amwali wal auladi wa'idhum wa idu shaytan illa ghurura irin wannan aya da Allah ya ce ya ba shaitan dama zai shiga ya fita tsakankanin mutane har musharaka da su a wajen dukiyarsu da diyansu musharaka a dukiya yana iya sace musu dukiya ko ya ƙara musu ko ya sa su su yi ayyukan da ba su halasta ba da dukiyarsu musharaka a cikin 'ya'ya kuma na daga ciki shine saduwar da shaiɗan zai taya mutum saduwa da matashi shi in bai adda yana daga ciki yana daga ciki shedan ya halaka maka ya sa musu mugun tunani yana daga ciki ya buge su ya sa musu hauka yana daga ciki shedan ya sa musu wato ra'ayi na uquq na kin bin iyaye yana daga cikin musharaka fil amwal wal aulad haka game da faɗin Allah lam yatmithunna insun qablahum wala jan da dai wani dan adam ko mutum ne ko abin ko aljan bai taba taba bai taba bams shine tabi irin na saduwar ɗa namiji da mace babu wani ɗan adam ko aljanna ya taba taba matan aljanna huru'i to wannan malaman musulunci suka ce to wannan ya nuna cewa kenan akwai yiwuwar ɗan adam da aljani su tarayya akan kan taɓa wata mata wadda ba hura'in ba shi ne mafi mukhalafa don ƙwar'ani babu hashu na fata mun gani babu wani abu da za a ce wai a ah, kawai cikon magana ne daɗin zance ne kawai a kawai shi babu komai da ma'anar shi malaman mutazila a nan wajen suka ce a ah, kawai wannan zance ne wannan jan ɗin kawai cikon ayar to wannan zindikanci ne ta ma don ƙurani ba a mai samari a ce bari a rage wani abu da amfani babu hatta da ƙulƙul da ake faɗa na amsoshi ba kai saka cire su ba ƙul huwa allahu a ƙul inna ma undir kun milwayi ƙul yas'alunaka anil ahilla qul hiya mawaqitu ba za ka ce tunda annabi ya riga ya fada a cire kullun ba kai a dinga karantawa yas'alunaka anil mahilla hiya mawaqitu ba wanda yayi wannan gangancin kazafi na na abin nan libya ya taɓa wannan gangancin malamai suka yi raga-raga da shi tun yana rayu Allah ya gafarta mai so wannan ayar ila yau tana nuna yiwuwar haka akwai hadisai da suka zo birjik amma kusan gabaɗinsu ba su inganta ba akan nuna yiwuwar aure tsakankanin ɗan adam da ainihin wato aljani kamar hadisan abu dawuda da manzala aka ce wai ya tambaya ya ce hal fi kumul al kamar yadda ah, ibn al-athir ya fassara a cikin annihaya da ainihin wato malamin littafin aunul ma'abud da ainihin wato mai ma'alim sunan shine al-imamu abu suleiman al-khattabi duka suka ce al-mugharribuna su ne watin mutanen da zaka gansu kamar 'yan daudu haka ko mace mai halittar maza ko kuma mata maza ma gaba daya abin abin da ake ce ma da turanci hama product ko me ke sa a same su hadisin bai inganta ba hadisin ce amma me ke sa a same su a kimiyance su cewa suke yi sa'ad da chromosomes ko y da x namiji na iya ba da y ko x mace kuma dole sai dai x ko ba gaba ne to idan aka zo lissafin da suke yi kowa na ba da 23-23 sai a hada nawa ke na hada 23-23 46 ko shine zai ba da asalin primary composition na na madda na jin din da yake hada mutum Allah sa na faɗa abin dide to idan aka samu kuskure wani daga cikin abokan saduwan nan maimakon ya ba da 23 sai ya ba da lissafin duka 46 ɗin nan ko sai zama ya ba da over shine sai a samu wata halitta irin wannan irin wannan da ake cimma mata zan maza ko sa mushkil ko hermaphrodite wala kuna ya kimiyya ba haka bane ba malamin kimiyya ba amma na karanta a tarihin kimiyya a ce haka wannan abin shi suka ce yana faruwa kaga a process din su na kimiyya su kuma akwai malaman musulunci wanda suke malamai ne a musulunci kuma likitoci ne suka ce a'a ba wannan bane kaɗai wannan yana faruwa ne sakamakon irin wannan ɗabi'a idan akwai aljani a cikin saduwar ko a jikin matar ko a jikin mijin ba dole ne zama aljani na halartowa sanda ake saduwar ba amma ya zama ɗaya daga cikin ma'auratan yana da matsala aljani ko shi ne ake samun irin wannan shi za ka ga mata maza suna da bala'in basira ka zai karanta suna da IQ full IQ saboda basirar su ba ta gama garin yan adam bace kuma mu an da al'ada cewa ka ce wannan kama aljin yake saboda mutane suna da tunanin cewa aljinu sa da wata bala'in basira ta mutane abinda muke sha jama'a shine wannan ba ana cewa halatta shara bane ah, akwai akwai ruwaya da aka ruwaito cewa wasu sun taba sun tambayi Imam Malik fatawa akan wani aljani ya zo neman auren ɗiyarsu ba Maliku ba kai amin sun tambayi Hassan al-Basri sun tambayi Ibrahim al nakhai dukkanin suka ce musu kar ku yadda ku ba shi aurenta ba zai yiwu aure tsakanin miji uh, mace mutum uh, abin nan kuma miji kuma aljani ba zai yiwu ba amma dai ku bashi kuma yana siya idan shi mutumin kirki ne ko aljanin kirki kenan za a ce ku ya ba muku yau yana zuwa kuwa ya sallama ko gida ba a ganin shi za a ji maganar shi ya faɗi kaza kaza kafin ma su gaya mishi labarin ce musa yana na san kun je kun tambayi kaza kun je kun tambayi kaza kuma ga abin da aka ci mu ni ina son ta ne so na aure shi sa ba na so na cutar da ita inda na so sai na cutar da ita yadda sauran yan uwana suke cutar da mutane amma ni so nake a bani ita ta hanyar aure ba dai bashin ba a tarihi saboda bai halasta ba amma abin da ake cewa kamar ibn taimiyya ya faɗa ya ambata ya ce abin abu uku ke sa aljani ya sara ya buge mutum na farko akwai ramuwar gayya shine kai baka sani baka musu wani abu ka taka musu gida ko ka tone musu ko ka zuba musu datti a kai sai su ce bari su yi ramuwar gayya kai ka musu ko wani naka na biyu kuma akwai kuma wannan mutu'a suna son su ji daɗi da musamman mata shi ne ake ce namijin dare ashik da makamantansu hmm. mace ta waye gari ta ji ana saduwa da ita kuma ta tashi ta ga jikinta alamar saduwa da mani wannan yana faruwa jama'a mu daina karyata abin da yake waki ana ganin shi akwai mukabara ga hankali tsakani da Allah ya fara an gani na uku kuma shine akwai kuma kamar yadda mutane suke wasa da birai aljanu sukan yi ma mutane irin wannan iskanci. kawai so yake buge mutum ya ta wa ita dariya in ya ganshi shi yana burgima ce wannan daga cikin asbabu sa karanta littafin eh, bin nan littafin mazmu fatawa ta ibn tabiya mujalladi na goma sha tara ya faɗi wannan ya yi maganganu dalla dalla a to baya ga ibin tabiya akwai alimamun shauka ne a cikin tafsirinsa alimamun kurtubi al'alusi, duk waɗannan sun kawo tafsiransu sun yi bayani akan waɗannan maganganun kafin su akwai katada a cikin tabi'ai akwai ibnu abbasin a cikin sahabbai duka waɗannan an ruwaito maganganu daga gare su akan yiwuwar ɗan adam ya iya saduwa da aljani ko aljani ya iya saduwa da ɗan adam wasu suna cewa to saboda ai ɗan aljanu yanzu ai su ai wuta ce ai iska ce gaskiya ne amma wannan ana magana akan asalin halittarsu ne kamar yadda mutane asalin halittarsu taɓo amma yanzu ba asalin halittarsu ba ke asalin halittar mutane ne shine mani sannan halittarsu kuma shine wannan flash ɗin to haka su ma aljanu halittarsu tana yiwuwa ya zama a yanzu ba haka take abinda da yake so mu sani shine abu idan ya zama waƙi ba ka iya karyata shi duk da hadisan da suka zo ba su tabbata game da balkisu wannan sarauni ya saba cewa ita ma ɗaya daga cikin iyayenta aljani ne ko game da shi wannan abubakar al wanda shi ne kai mu ga duk wannan ah, rarage ba wannan littafin jama'a ga shi fathul mannan fi jam'i kalami sheikh islam ibn taimiyya an al-jar bi kalami abi ubaida mashhur hasan ali salman kakan shi kan kalmar mujallad maganganun da ibn taimiyya yi ne a littafai daban-daban akan aljinu ita tara su abu. kala-kala an kakar da za ka sha mamaki ku sai gane wai su ibn taimiyya za mu yadda da su koko wasu wasu waɗanda kawai aka shiga da su cikin da'irar malanta ba bisa ka'ida ba kawai dan wasu ƙungiyoyi sun naɗa su malamai ana taruwa a ita musu ihu da kabbara sai suka yaudaru suka ɗauka su malamai ne mutanen gari ma suka su malamai ne sun ji sun iya fassara sun iya na ana saka karatukan a rediyo ana sa su a tv ana raba musu mukamai suna da digirori shikenan sai su dinga karyata gaskiya ana ji ana gani ba za a biya musu ana hanyar da suka yi ba amma kuma dole a suka barbaɗan gaskiya jama'a ibn timiya duk waɗannan maganganun shi da aka ɗauko daga littafan shi daban-daban a cikin nan za ka samu dukkanin karatun da muke da ire-iren su a takaice jama'a wannan na gwada mana ashe tun da a ga mutum da matsiyaciyar basira sai a dinga tunanin to ko dai aljini to ta yi aljinin ne ta yi kuma ba aljinin ba ne Allah yana baiwa shi da yadda ya ga dama ina fata mun fahimci wannan ga waɗanda suke karatun allo za su iya baka labarin a makarantun tsangaya da yawa akan zama tare da aljanu aljani yakan zo ya dinga ciskadi ya fi kowa kokari a makaranta da an gane shi sai gudu a makarantun malamai na da kana karanta tarihin makarantun malamai akan zauna a majalisi da aljanu ibn kathir ya ba labari daga ainihin al'amashi cewa wani aljani na zuwa gidansu suna ba shi abinci suna tambaye shi game da abin nan kungiyoyi na bata ko a su cikin aljanu ce kwarai kuwa a yake ce musu yan shi'a su ne mafi sharrin kungiyoyi ma wajen haka wani aljani kuma da aka zo ana rukuya ana kiran sallah a kunnan wani ibn taymiya ba da labarin wannan ana rukuya ana kanta kiran sallah a kunnan wani sai ya ce mai rukuya aljanin yayi magana ya ce mai rukuya ka kyale ni na kashe wannan dan bid'a ne yana cewa qur'ani ba magana Allah bane su duk waɗannan abubuwa ne tabbatattu jama'a amma saboda najeriya wata kasa ce budaddiya kowa na da dama ya yi abin da ya ga dama kuma babu abin da zai faru kowa na da dama ya faɗa duk abin da yake so kuma mu mu san suwaye malamai ba yana daga cikin cutar da muke cikin mu ko mun cika shiga abin da ya fi ƙarfinmu kowa ya afkawa abin da muke ba huruminsa ko kuma ko da huruminsa ne ba ta yadda ya kamata ya afka mashi muke to wannan dai shine daga wato abin da yafi damun mu shine jahilci da yake damu shi sa ake kwalla da mu yadda ka san yan kwalla suna buga tamola yanzu haka malamai suke buga da malamai da malamai ba suka shiga rigan malamai shi sa nasiha da nake wa kaina da sauran yan uwa shine jama'a kowa ya tabbatar ya tsaya ya koyi ilimin addini a gun malamai na gaskiya tun daga tayar da bakin alkur'ani da karanta shi da sanin ma'anarsa da hadisai. da sanin ma'anarsu da fiƙihu da tauhidi da duk wani ilimi da zai taimaka maka wajen gane abin da ka bauta wa Allah da shi dan ka samu kasira idan kuma Allah ya jarabce ka da malanta ko karantawa wannan kuma wata riba kafa ce amma ya zama kana yi ne dan ka samu abin da ka bauta wa Allah dan ka tsira Don wannan rayuwa idan ka biye ma kyalanta da kuma surutan da kowa ke yi to za ka waye gari ka rasa da me kai imani da me baka imani yanzu duk da muke faɗa wannan maganganun wani kuma zai zauna ya ta nuna cewa ba haka suke ba sai ka rasa kuma meye gaskiya saboda baka da ma'aunin da zaka gani, to kullum mu gane wa inta fa inta tun fi shay'in farduhu ila Allah war rasul sannan kullum malaman musulunci a duniyar musulunci ta yadda da su maganganun su sune abin karbi ba maganganun wasu kauyawa da muke rayuwa da su a yanzu akwai ƙauyawa jama'a ƙauyawan birni waɗanda ba su san mutuncin karatu ba ba su san mutuncin malamai ba su ne za ka ga suna ƙadita ire-iren waɗannan maganganu almuhim a shar'ance bai halasta aure tsakanin mutum da aljan ba saboda Allah ya riga ya ce halakalakun min an anfusikum azwajan taskunu ilayha to ba da ka samu sukuna da aljana in ka mata tsawa sai ta bugi ka kadara ce aljana ce mata ka ita ma tsawa sai ta sai ta ma amam uta in ka wasa ka ka shiga uku ai ko ba ka ba sannan ta ɗauki ciki ya za a yi na za a dinga zuwa awo wannan abu bai kamata ta su ba ma ko amma mutu'a jin daɗin na iya yiwuwa kamar yadda bari buga wannan misali duk da yake tashma'idu minhul qulub Mata da aka ce muharramai ne gare ka ana samun yan iska da suke yi su sadu da matan da suke muharramai gare su ba sa jin daɗi su sadu su ka tambaye su sa jin daɗi har su haihu ma'ana irin daɗin da ake ji idan an yi saduwa aure idan aka samu shaidanin da ya sadu da uwar shi ta haka Allah ya tsare zai ji wannan daɗin kamar yadda manzo Allah ya ce za ku shiga wani Isra'ila kamar yadda in ɗayan su an samu wanda ya sadu da uwar shi kuma a cikin ku sai an samu tunda aka samu a cikin mutanen zamanin an samu a cikin banu Isra'ila masu cin takashi ka duba je takashi da ma su ma kikirarin jin daɗi suke ta yi kuma suna jin daɗin mai shan taba ko wiwi duk wannan ba haramun bane amma yana jin wani abu da a ganin shi daɗi ne ma'ana yana satisfying need ɗinsa to wannan satisfaction ɗin yana samuwa ga har mai zuwa ya sadu da akuya ai kowa a cikin muna ya taɓa jin labarin ko ya taɓa gana an kama wani mara tunani yana jima'i da akuya ai an sha gani halama wani boka ne ya sa shi ko da mahaukaciya duk za a ce ba zai ji daɗin da ɗan adam namiji ke jiya ya da mace ba to shi abin da ake cewa idan aljani ya zake wa mace zai ji irin wannan daɗin ita ma ta yi ta ji irin daɗin da mace take ji idan namiji ya saduwa da ita abin da kawai ake cewa kenan abu ne mai yiwuwa to idan ko wannan ya yiwu ko to tana iya wani abu baya wani abu biyo baya shine in aka samu wato fertilization akwai yiwuwa a samu ciki kuma akwai yiwuwa a haifi wani abu shi yasa malamai suka ce a kashe dabbar da aka ya da ita kalla ka gani alfadari da yake samun shi da irin wannan mix din ne jaki da doki ko kuma shi ya malamai sun ce sun ce makruhi ne a sasisi sai dai su suka ce suka yi da kansu karka siyo eh, eh, doki da jaka ka hada su don kana so sai kuma ka alfadari na fata mun gane kamar da kaza ke kyankyashe kwan agwagwa ai kaga ita mata kyankyashe jinsin da ba nata bane ya aka yaka yi so duk waɗannan abubuwa ne waƙi'iyya ba ka iya musun sai in kana da mukabara ko kuma kai ma akwai aljani a cikin kamar da wancan malam ya fara ina fata mun gane jama'a za ka mu daina musun su ko mu kiyaye shari'ar Allah mu kiyaye azkar dan Allah ya tsare mu daga waɗannan fitintunu da balawoyi za ka gari akwai shigohi da dama da mutanen mu suke kawowa waɗanda ba nan ne mahallin magana akan su ba sai Allah ya kai mu daidai magana akan su a karatunmu da muke a makarantar mu tsara hadisi salafiya a cikin zadul ma'ari dan Allah ya kai mu kitabu qib Allah ya raya mu zuwa lokacin zamu tsaya mu bayani gurgurdan hali akan abin da ke da alaka da aljani da da ainihin buge mutum da yake yi da sihiri da komai ala ragami an fi duk wanda yake cewa ba haka bane ba sai mu makwaradi ba ko zan faɗa abin da muka sani Dan waɗannan mutanen ma wallahi tsayawa musu raddi ma ɗaga su abin da suke so kenan a dinga faɗa dan a ji labarinsu ka bar su kawai da 'yan facebook masu shi su Allah shi kyauta wa kana abdul aziz bin Lamin eh, buhur al-ilm bil hijaz nudiya maratan bil madinati bi amri al-mansur abdul aziz ibn al-majshun ya kasance yana ɗaya daga cikin yana ɗaya daga cikin ainihin wato manyan malamai a ƙasar makka da madina wata rana an taɓa kiran shi daga madina aka kira shi ya tafi ƙasar iraki aka zo aka yi shela amin a ƙasar madina da umarnin mansur abu ja'far mansur halifa cewa la fitin nasa illa malikun wa abdulaziz ibn majishu kada wanda ya ba mutane fatawa daga maliku sai abdulaziz ibn majishu irin wannan su muka rasa sarakuna na Allah na gaskiya wanda za su sa regulation na addini duk wanda bai kai ya karatu ba a hana shi wallahi tallahi da sai fi mana zaman lafiya da wanda za a sa a rediyo da wanda zai a laspika har malamin islamiyya kowa ya zama a ce akwai hukuma wadda a ilmance take tantance wanda zai sawun tafsiri kake so kai karatun masallaci karatun matan aure wa'azi a bakin kasuwa Da a wan shiga ƙauye limancin juma'a wankan gawa duk wani profession da kake so ka yi mumararsa kai practicing ɗinsa na malanta ya zama sai an tantance ka an certified ɗinka kamar yadda yanzu likitoci sun fi kala talatin Najeriya akwai gynecologist akwai pathologist akwai surgeon akwai wane ne ga sanan iri daban-daban akwai na ido akwai na kunne akwai mai gyaran kashi ba ga bane orthopedic ko kowanne wannan sai wata hukuma ta yi certifying din shi a matsayin irin wannan likita sannan ya halasta ya practicing wannan aiki in ku baka ba kama shi zuwa baya garkame shi ai mun sha jin labarin an kama likitoci na boki to ya kamata a ce akwai irin wannan hukumar a ƙasar nan za ta dinga tantance malamai duk mu dinnan ta ce ba mu iya ba ko wallahi sai mu koma mu zauna ya kuma na zaman lafiya kowa ya koma ya ci gaba da sana'ar da yake a neman malamai na gaskiya in babu su a je ƙasar waje a ɗebo su lokacin da sarari ya kafa abu babu farfesoshi a ingila je ya ɗebo malamai ya kawo su da ingila da pakistan da india can aka yi ta ɗebo mutane daga hannun ghana su suka dinga koyarwa a abu da abdullahi bayero college a kano biyu ke ta yanzu kenan da atv lokacin da sarari ya buɗe su haka haka ta su suka dinga koyarwa sai daga baya aka samu yan ƙasa suka suka shiga su nan ma sai a je saudiya a je a ɗebo malamai ga sunan na allah birjik a zo kowane gari a ajin musu in ba a samu wanda ya yi iya ba uzuri ba ne don babu wanda ya yi a ce kuma kowa ya zo yi. yadda yanzu ɗin nan aka rikice jama'a aka rasa gane wane ne malami waye jahi Allah ya tsari tufi ibn al-majishun sanata 40 wa 60 wa mi'a wa kana ibnuhu abd al-malik min kibari talamidati malik ibn al-majishun ya rasu a shekara ta 164 Allah ya gafarta mashi. Ɗan shi abd malik na daga cikin manya-manyan ɗaliban maluku duk da fashi da malukun ba sa wani shiri kamar da muka zaba baya Allah gafarta musu gaba daya in ka bude shafi na gaba ga wata jumla nan zaka ga takrar ne maimaici ne na bugun inji ne maimaita abin da aka karanta a baya dinnan yanzu yanzu da haka zamu tsallaka zuwa lambar ta'aliki na 119 da yace akhrajahu shaykhani fi sahihayhima min hadisi abi hurairah wa ghayrihi wa huwa mukharrajun fi sunnah libna abi asim min turqin ah, wannan hadisi mai lamba 119 ta'aliki mai lamba 119 can baya ne kenan wannan yace ce Alimamu al bukhari da Alimamu imamu muslim ne suka fitar da wannan riwaya shi nan hadisin hal tudaruna fi a shams shi yake ishara suka fitar da shi haka nan nayi takrijin shi ne albani a cikin takrijin kitabus sunna na ibnu abi asim daga lamba hadisi na 440 uku zuwa 458 lamba 120 kuma yace akhrajahu shaykhani wa ghayruhu wa ghayruhuma bukhari da muslim da wasu suka fitar da shi min hadisi abi hurairah ko mukharrajun fi sunnah shi ma yana cikin kitabu sunna lamba na 525 lamba na 121 shine karshen wannan kissa kenan ta ainihin wato na da hikallahu laila au ajibtu shi kuma yace akhrajahu al-bukhari akhrajahu al-bukhari akhrajahu al-bukhari nahwahu min hadisi abi hurairah bi lafzi da hak da lailata aw ajibtu ah, yace haka ibnu abi asim a cikin lamba na 570 wa muslimun aidan illa annahu laysa indahu ah, dhikru dhahik ah, muslim bai ambaci dariya ba wa laysa indahum jami'an dhikru li thabit ibn qais gaba ɗayan su kuma ba ambaci thabit dan qais ba bal inda muslimin annahu abu talha rajul min al-ansar abin da ya tabbata a riwayar muslim shine cewa abu talha ne ba sabitu Ɗan kais ba a karanta ainihin fatul bari mujalladi na bakwai shafi na tasa'in zuwa da ɗaya wallahu ala sai malai ya ci gaba da cewa hamad ibn zaid al-basri al hafi zai ɗauko mana magana kuma daga Hamadu Ɗan zaid al-basri al hafi sai ce ahadul a'alam ɗaya daga cikin manyan malamai wanda ya rayu tsakanin shekara ta 98 zuwa shekara ta 179 wannan shine rayuwar shi zaka ga ya rasu nan shekara guda da maliku maliku ya rasu a wannan shekara ainihin wato abin nan a abin nan a watan rabi'un al-awwal na wannan shekara shi kuma hammadu dan zaidin al-basri shi kuma ya rasu a ranar goma ga watan ramadana na shekara haka ya tabbata a cikin tarihinsu gashi ma ya ce tufiya huwa wa malikun fi sanati da shi da maliku sun mutu shekara guda Allah gafarta musu za mu zo musu tarihi a takaice insha Allah ce qala sulaiman ibn harbin samitu hamad ibn zaid na ji hammad dan zaid yana cewa inna innama yaduruna ala an yaqulu laysa fis sama'i ilahu duk suna ta kai kawo ne don su ce babu kowa babu Allah a sama ya anil jahamiyya ƙultu ni malan zahabi sai na ce salafi wa as ko salafi wa a immati sunna bal was-sahabati wallahi wa rasulihi wal mu'minun wato maganganun malaman salaf da malaman limaman musulunci was-sahaba wallahu wa rasuluhu wal da Allah da manzansa da sahabbai da mu'mine duka maganar su annallaha azza wa fi samai duk waɗannan suna cewa Allah yana sama haka shi kanshi Allah ya faɗa haka manzan Allah ya faɗa haka sahabbai suka faɗa haka malaman salaf haka limaman sunna haka kuma sauran mu'minai wa annallaha alal arshi kuma cewa Allah ya dauka akan al'arshi arshi wa annallaha fawqa samawati kuma Allah na sama da sammansa wa annahu yanzilu ila samai dunya kuma cewa Allah yana sauka zuwa sama ta nan ƙasa wa hujjatuhum ala zalika nusus wal athar hujja su game da haka nassoshin alqur'ani da hadisai wa maqalatul jahmiyya su ko jahamawa magana sun ji Imam Zahabi anna Allah tabaaraka wa ta'ala fi jami'il amkin cewa suke Allah yana ko ina anan ƙasa ma haka suke faɗi ko ta'ala Allahu an qawlihi Allah ya girmama ya fi ƙarfin wannan baƙan magana ta su bal huwa ma'ana aina ma kunna bi ilmi Allah yana tare da mu duk inda muke amma tarayya tarayya ce ilmiya ba tarayya ce ta ainihin mukhalata wa maƙalu maqalu mutaakhiril mutakallimina malam zahabi ce su kuwa malaman karke daga cikin yan alkalamu irin su razi da makamantansu kenan da su da su ainihin farabi da su shaharu satani da makamantansu Allah ya gafarta musu zuku suka ce annallaha ta'ala laisa fis samai Allah baya sama wala alal arshi Allah baya saman al arshi wala fis samawati Allah baya saman sammai wala fil ardi Allah baya ƙasa wala dakhilal alami Allah baya cikin duniya wala kharijal alami Allah baya wajen duniya wala huwa ba'inun an khalqihi Allah baya nesa da halittunsa wala mutasilun bihi Allah kuma baya tare da su duk muna sakandare haka akwai mana tauhidin a cikin bayi juri da Ibrahimul Lankani da Tufatul Warid da Wacici waɗannan littafan da ake karantawa a sakandaren Arabiya haka akwai mana su baya sama baya ƙasa baya kudu baya arewa baya gabas baya yamma baya ciki baya wasu mai ma'ana wannan babu Allah sai za ka ci su da kansu suna cewa tauhidi ya da haɗari idan kai nisa za ka ce ba Allah irin wannan suke nufi Allah gafata musu wa qalu suka ce jami'ul ashiya'i sifatul ajsami wallahu ta'ala munazzahun anil jism suka ce duk wani abu da zaka faɗa kai ka ce Allah yana wuri kaza ko Allah na da siffa kaza siffofin jukkunan halittu ne Allah kuma ya tsarkaka daga duk wata siffa ta jikin halittu da haka ba za su siffanta shi da komai ba su wannan magana ita ce kuma irin magana ainihin wato mu'attila daga cikin mu'tazila qala lahum ahlus sunnati wal athar sai malaman ainihin hadisi suka ba su amsa suka ce nahanu la nahudu fi zalika mu ba ma kutsawa irin wannan kutsan da kuke wa naqulu ma zakarnahu tiba'an lin-nusus muna faɗan duk abin da muka faɗa ne saboda muna biyayyar nasoshin alkur'ani da sunna wa in za'amtum ko da ike ku kuna riyawa wala naqulu biqaulikum mu ba ma faɗa irin maganar ku ku kuna riya cewa wai kuma kuna bin nassi ne wajen tsarkake Allah fa inna hadha hadhihi suluba nu'utul ma'adu waɗannan negative din baya wuri kaza baya wuri kaza bayi da kaza bayi da kaza ko su ne siffofin abin babu ta'ala Allahu jalla jalaluhu al Allah ya ɗaukaka daga a ce babu shi yace bal huwa mawjudun mutamayyizun an khalqi babu shakka Allah yana nan kuma ya bambanta da halittunsa mausufun bima wasafa bihi nafsa yana sifantuwa da abin da ya siffanta kan shi da shi min annahu fawqal al'arshi bila kaifi cewa Allah yana saman al'arshi ba tare da cewa ga irin saman ba waɗannan duka manganu malam yayi sharhin su ne karkashin magana Hammadu dan Zaid yace Hammadu ibn Zaidin lil iraqiyina nadhiru malikin ibn anasin lil hijaziyyin fil jalalati wal ilm hammadu dan zaid a gurin mutanen iraki to kaman maliku dan anas ne a wurin ainihin wato mutanen kasar makka da madina wajen daraja da ilimi wato yadda ake ganin maliku daraja da ilimi a kasar makka da madina haka ake ganin hammadu dan zaid da irin wannan ilimin sunan shi kenan hammad ibnu zaid Ibnu dirham abu isma'il al-azdi al abu isma'il al-azdi al yana daga cikin rijalul jama'a wanda gaba ɗaya al-kutubu sitta sun fitar da hadisin sa babban malami ne daga cikin imaman musulunci yana da ainihin wato ilmi mai tarin yawa ya samu larurar makancewa a ƙarshen rayuwa a ƙarshen rayuwarsa baya gani kusan shekaru biyar na ƙarshen rayuwarsa don ya daɗe a duniya ya shekara kamar da kake gani fiye da shekara tamanin babban malami ne yana daga cikin jibalul a'imma Allah ya mishi ɗumbin ilimi da basira da ƙwarewa akan hadisi da ilimi kuma mai da martani ga yan bida al-imamu zahabi yi tarihin sa a cikin siyaru a alami annubala da littafin tafkatul hufaz na dai shi al zahabi din haka nan a cikin littafin ainihin wato tarihu majalisar salam na al'imamu al al baghdadi da littattafai da dama na tarihin malaman musulunci irin su tabaqatu ta al'imamu muhammad ibn sa'ad al-misri za ku samu tarihin wannan malami Allah ya gafarta mishi malam yace ذكره المصنف kumin رواية ابن أبي حاتم ra'zi الحافظ في كتاب rabbi adal الجحمية wannan labari da aka ɗauko daga malam ah, Hamadu ɗan Zaid Ah, malam al-musannif shine malam zahabi kenan ya ambaci wannan riwaya a cikin al-ulu daga daga ibnu abi hatim ar-razi abdurrahman dan abu hatim ar-razi malam dan malam kenan a cikin littafin shi mai suna kitabur raddi ala al-jahmiyya malam abu hatim ko abdurrahman yace haddathana abi qala haddathana sulaiman ibn harbin bihi babana ya bana ya ba mu hadisi baban shi shi ne ainihin wato abu hatimin ɗin kenan daga suleiman ɗan harbin shi kuma daga malaminsa hamadu ɗan zai ƙultu ni albani na ce wa akhrajahu abdullahi ibn ahmada fi sunna abdullahi a ɗan ahmadu ɗan hambali shi ma wani malam ɗan malam din kenan ya fitar da shi a cikin kitabu sunna shafi na tara zuwa na goma min ɗariƙai ne akhare ne an sulaimana bihi ƙultu ni albani sai na ce isnaduhu fa huwa isnadun sahihun wannan isnadi ne ingantacce wasu ibn taymiya aidan fil hamawiya ibn taymiya ya inganta wannan isnadi a cikin ainihin al sai mu tsallaka gaba ta gaba da yake cewa wa an abin nu'man arim daga abun nu'man arim abun nu'man sunan shi muhammad ibn al-fadli as-siddusi abu nu'man muhammad ibn fadl as-siddusi malamin imam al-bukhari ne abinda ake nufi da arim yana zuwa da ma'ana da yawa akwai aka ce arim yana ya daukan ma'anar kama a ce wani takadai a sharir ko wani shedani a cikin mutane yana ya kuma ɗaukan ma'anar mutumin da yake wato mai basira mai wayo shi ta abin da suke rufi da wannan malamin kenan arimu zaka ji bukhari na cewa haddasara arimu haddathana arimu wato malami ne Allah ya mishi wayo da basira ya rasu a hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama eh, tana da shekara in ba na manta ba 200 da wani dori haka na manta shi ma da hadisi a cikin kutubu sita ga baki ɗaya suna kamar 220 da wani abu eh, ya samu ikhtilati a ƙarshen rayuwarsa har wasu hadisansa ba a karba amma bukhari kama al'adarsa ya yi intiƙa'in hadifan ya tace hadisan da ya roto daga ainihin arimun abun nu'man muhammad ibn al-fadli as-suddusi al-basu Allah ya gafarta musu gaba da su arimu ya ce kala hamadu ibn zainin al ƙuranu kalamullahi anzalahu jibra'ilu min indi da alamina. Ƙur'ani magana Allah ce mala'ika jibrilu ar-ruhul aminu alaihi salam ya saukarwa da manzon Allah shi daga Allah subhanahu wataala ma'ana Allah yana sama ke rawahu al-imamu ahmadu ibn hanbal fi sunna al-imamu ahmad ibn hanbal ya ruwaito wannan a cikin kitabu sunna malam yace qultu wa qala fihi ya faɗa a cikin kitabu sunna ɗin shafi na 25 yace ukhbirtu an abin nu'mana bihi an ba ni labari daga abin nu'man aka ce ya ce daga hamadu dan zai sai malam ya ce athani ashar limami na goma sha biyu daga cikin limaman da yake kawowa waɗanda yake kafa hujja da cewa sun yi majahamu ɗan safuwa na rubdugu na raddi a kan maganarsa ta ƙareta sifatu shine wane ibnu abi laila qadir kufa wa alimuha qadimul mauti malam ibnu abi alƙalin kufa kuma malamin ƙasar kufa wanda ya mutu da daɗewa ya mutu da wuri kaga tarihin rasuwarsa shekara ta 148 wato in kai mu na da waɗanda ake kawa tare da shi su sun mutu shekara ta tamanin? ma'ana bayan rasuwar shi da wajen shekara 40 da wani abu kaga dole a ce ya mutu da wuri magana ce ta nisbiya sunan shi muhammad ibn abdurrahman ibn Abilaila, baban shi abdurrahman dan Abulaila, na daga cikin ƙurra malaman ƙur'ani waɗanda suka shiga cikin fitinar ainihin wato abdurrahman ibn al-ash'af suka yaƙi da hajjaju aka karkashe su ɗewa a shekara hijira da shekara 83 to a lokacin kashe baban shi ya bar shi yana yaro kankani ya taso a hannun yayansa mai suna Yahya ibnu Abdurrahman shi ya rike shi ya sa shi a makaranta ya ainihin koya mai karatu ya zama mai basira babban malami ne a cikin atba'ut tabi'ina ya ya iya alqur'ani ya nakalci alqur'ani ya karantar da shi ya karantar da sunna ya iya fiqh eh, ya zama malami mai fatawa a kasar ainihin ah, kufa ya zama alƙali ya yi alƙalanci shekara talatin da uku a cikin daular bani umayya har ta ƙare aka shiga daular banin abbas yana alƙalanci ma'ana ya yi alƙalanci a duka gwamnatocin guda biyu kama ce famsek ne wannan gwamnan ya yi ya gama ya bar shi a kawo wani ya yi ya gama ya bar shi ko kuma irin sarakunan nan irin marigayi sarkin kano ado bayero shekara wajen hamsin yana mulki irin sarkin dazzau shehu idris shekara wajen hamsin yana mulki za ka ga ya ga shugabannin kasa da yawa ya ga gwamnoni da yawa ya ga ciyamomi duk tafi ba bashi to irin haka wannan alƙalin ya kasance sai dai malaman hadisi ba sa karban hadisinsa irin su al-imamu ahmad ibn hanbal irin su shu'batu ibn al-hajjaj al bistab waɗannan malaman irin su abu hatimin razi har ibn hibbana a cikin kitabul majruhina duka wannan suka ce ibn abi wa watan ba'ifi ne ba a karɓar riwayarsu amma yana daga cikin manyan malaman fikihu ah, wanda ya rayu a ƙasar ainihin wato ah, iraki eh, sai dai eh, ibn abi hatimin ah, abin hibbana karna manta kama al'adarsa ya ambace shi a cikin abdu'afa kuma eh, ya ainihin wato kyare shi sosai amma shi ijili ya wathaka shi a cikin kitabun thiqati shi. wannan malamin yana da mazhabi irin mazhabin malaman garinsu na halscin shan tsini wanda ya ainihin yi famentin don mutumin kufa ne yana ba da fatawa akan halarci kuma shi ma yana ɗan tsotsawa Allah gafata kuma gani tsakanin shi da abu hanifa akwai rikici mai girma sun yi rigingimu irin nasu na malamai yana alƙali in yi hukunci abu hanifa ya ji labari sai ya mai nakadin hukuncin har sai da ya bai aiko da abu hanifa da woni cewa wallahi zai yi maganin shi ya wuce ya jo ta mata tana suna faɗa da wani ta mai ƙazafin cewa zina aka yi aka haife shi sai ya kama ta ya je mata bulala sai aka baga abu hanifa abu hanifa ya ce ya yi kuskure guda shida a cikin wannan hukuncin <laughs> ya yi kuskure na farko kai alkali ba ka kai ƙara da kanka za ka jira ya siya wani ya kawo maka wanda ta zaga bai yi claiming damages shi kuskure na da yake kuskure na biyu kuma ka riga ka tashi daga zaman kotu daga zaman kotu me na dawo kotu ka sake zama ka sake buɗe majalisi ka mata hukunci ai sai ka bari sai gobe kuskure na uku kuma an mata bulala a tsaye ba a mata bulala a tsaye saboda kada tufafinsu ya buɗe a ga gatsaraicinsu ya eh, ta faɗa maganganu dai ta yi mishi zafi ibn da shi ne ya aika da abuwa ne fasa ko cewa to wallahi ya yi shi <laughs> malamai kenan Allah ya gafarta musu ya ce an ahmad bin yunus za ka samu tarihi a cikin sirar alamin nubala ahmad bin yunus ya ce awwalu man qala al-qur'anu makhluq rajul wani mutum ne kafin jahawu ya bayyana an samu wani mutum da ya ce al-qur'anu makhluq fastataba ibn abi layla kama stataba an-nasara wannan rajulun da aka ce ko abu hanifa ne kan da littafin at-tankilu lima fi ta'anibil kawthari min al na malam abdurrahman al-muallim da littafin tarihu madinatu bagdad a cikin tarihin abu hanifa za ga wannan magana rajulun da aka ce abu hanifa shi ma ya samu wannan ainihin maganganun ya aka ce wai yana faɗin su daga malamin shi hamadu ɗan Abu Sulaimana wallahu a'lam da dama akwai rikici tsakankanin su yana jin ƙishin-ƙishin game da magana sai sa aka ja kamo Abu Hanifa yace sai ya tuba in ba ka ba zai sa kashe shi za ko irin wannan ka mika abokin gaba kanka sai Abu Hanifa ce ya tuba ne tauriya ya masa ya yi masa wallahu a'lam amma dai haka ya tabbata a cikin tarihi Allah ya samu dace irin waɗannan malamai jama'a na farko ne tukunna mutum ga tana cewa ba mai bane mutane ne kuma akwai dan adanci akwai rigima wani lokaci kuma akwai in an tanka ma an tanka ma kai ma mutum ne dole sai ka sai ka rama za ga akwai misali a ce kishiya da kishiya ɗaya fiya ɗaya mai haƙuri wata rana fa mai haƙurin nan sai ka ga ita ma ta yi masu, saboda an ƙure ta ko kai ba ma kishiya da kishiya ba kishiya da uwan miji ai kaga rashin kunya kya matsayin ki na matar ɗa za ki dinga taka wa ƙoshi nesa nesa ko da ba ta da gaskiya amma wata rana tun da dai ba ta tsuguwa ta haife ki ba idan ta kure ki sai a jike ma kin bude wuta ayaka tana faruwa a irin kasashen mu dinnan ko me ke kawo haka shine an kura hakurin mutum Allah ya tsare malam yace ibnu abi laila ahadu awiyati al-ilmi fil qur'ani wal fiqh wal hadith ibnu abi laila yana ɗaya daga cikin buhunhunan ilimi a wajen sanin alqur'ani da hadisi da fiqh lakin ghayruhu athbatu fil hadith min sai dai wani shi ya fi shi tabbas a hadisi ma'ana wasu wanda ba shi ba wa ba'dhum yahtaju bi wasu ma suna kafa hujja da shi wa huwa min tabaqati al-imami abi hanifa yana daga cikin tsararrakin abu hanifa kaga ya riga abu hanifa rasuwa ne da shekara uku ذكره المصنف عن ابن أبي حاتم قال حدثنا الحسين بن الحسن سميت أحمد ابن يونس قلت wa hadha sanadun sahihun ni malam albani na wannan isnadi ne ingantacce insha Allah za mu saurara anan sai Allah ya kiyaye shekara biyu ne ko shekara biyu kware kuwa 148 da kuma 150 ko jazakumullahu khaira za mu saurara anan insha Allah sai Allah ya kiyaye karatu na gaba sai mu tashi akan Ja'far al sadiq إمام zamanihi سيد العلويين رحمه الله ورضي عن جده سبحانك wa وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته